This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau 20 ga watan ɗaya na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani ɗan takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar ya shiga hannun hukumar ƙasar Burkina Faso. Yanzu haka bisa wani bincike da ake yi. Za kuma ku ji rahoto akan wata ganawa da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da wasu manyan attajirai da ke tallafawa ƙasar yaƙi da cututtuka, musamman ma da ƙasar ta rabu da cutar shan inna. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan shin waɗanne irin canje-canje kuke gani a gwamnati baya ga kama-kaman da hukumar EFCC ke yi. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Baba ko Makeri kuma na nan tafi tare da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zargi barayin 'yan siyasa wajen rage karfin sojan kasar a yaƙi da ake da mayakan ƙungiyar Boko Haram. amma masana al'amarin yau da kullum na ganin kasawar da sojojin najeriya suka yi ba wai kawai daga matsalar sace kudin najeriya ba ce kadai an zargi manya-manyan jami'an tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta goodluck jonathan da laifin cin hanci da rashawa cikin makonnin da suka wuce cikinsu har da tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro samba da zuki da olusemeto mai magana da yawon jam'iyyar ta adawa ta pdp baki ɗayansu ana tuhumar su ne da laifin karkatar da akalar kuɗin da aka ware domin sayan makamai ga sojojin najeriya yanzu haka dai da zuki shine ake tuhuma kan kuɗaɗe masu yawa an dai amince fitar da kuɗi sama da dala biliyan biyu domin sayan makamai amma bai amince da tuhumar da ake masa ba kwashe shekaru shida da boko haram suka yi a najeriya sun kashe kusan mutane dubu ashirin da tilastawa sama da mutane miliyan biyu barin gidajensu a najeriya a lokacin da buhari yake yakin neman zaben shi ya yi alkawarin murkushe 'yan boko haram da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta damu matuka da fitowar rahotannin da ke cewa ana take haƙƙin bil'adama a ƙasar burundi cikin watanni tara da aka kwashe ana tashe-tashen hankulan siyasa Mai magana da yawon ma'aikatar Mark Tona shine ya fitar da wata sanarwa a jiya Talata wadda ke kira ga gwamnatin Burundi da ta gudanar da binciken adalci cikin gaggawa kan zargin da ya fito na baya-bayan nan da wato domin a tuhumi duk wanda ke da hannu wajen aikata laifin. rahotanni da dama na cewa jami'an tsaro na yi wa mata fyaɗe da cin zarafi da kashe mutane ba tare da shari'a ba haka kuma rahotanni da aka fitar na wato na gano wasu manyan ramuka da ake tilagawa waki a ciki abin ne shine ya janyo hankalin shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya zayed ra'ad al-hussein inda ya gargaɗi a ranar juma'ar da ta gabata alamun rikidewa wannan rikici ya koma na kabilanci da wasansu ya nuna yadda lamarin ya yi tsananin gaske ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Amurka ta ce dole ne China ta haɗu da sauran ƙasashen duniya domin tsawala takunkumi kan ƙasar Koriya ta Arewa kan gwajin makaman nukiliyar ta na baya-bayan nan a saboda irin dangantaka ta musamman da take da ita da Koriya ta Arewar. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken shi ne wannan gargaɗi a yau Laraba a birnin Seoul a lokacin wani taro da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu. Koriya ta Arewa dai ta ɓata wa sauran ƙasashen duniya rai a lokacin da ta ce ta gudanar da gwajin bam na hydrogen na farko da taɓa yi ranar 6 ga watan janairu duk da cewa tana cikin wasu takunkumi na majalisar ɗinkin duniya na aikata ire-iren wannan gwaji a baya china da koriya ta arewa abokai ne na kud da kud a fannin harkokin diflomasiyya da kasuwanci amma wannan dangantaka tasu ta yi tsami a lokacin da koriya ta arewa ta kasa yin watsi da burinta na mallakan makaman nukiliya. Daga ƙarshe sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya sanar da cewa za a yi taron ministoci 26 a Brussels nan da mako uku domin tattaunawa akan dabarun yaƙi da sojojin ƙasashen ke yi na ganin sun kawo ƙarshen 'yan ƙungiyar ISIS. Bayan ga wato bayan gama wani taro da ya yi da ministocin tsaro shida yau a birnin Paris, Carter ya ce dole ne kowace ƙasa ta zo da shirinta na tattaunawa kan taimakon da za ta iya baiwa wanda wato akan wannan faɗan da ake yi kuma ba za mu yi sanyi ba ba za mu yi sanyin gwiwa ba wajen karfafa kasashen da ke cikin wannan kawancen a cewa Mr. Carter. A safiyar yau Laraba ne dai sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya faɗa wa manema labarai cewa yana son ya nuna wa takwarorinsa na kasashe da suka hada da Faransa da Australia da Jamus da Italiya da Birtaniya da kuma Netherlands yadda za su ƙara ƙaimi wajen yakin da ma abubuwan da suke bukata yi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da jamhuriyar Nijar. Jam'iyyar MDR ta yi karin haske akan halin da ɗan takararta na zaben shugaban ƙasa Dr. adal Robert yake ciki a ƙasar Burkina Faso inda wasu rahotanni suka bayyana cewa jami'an tsaron ƙasar sun damƙe shi tun ranar 17 ga watan nan na Janairu saboda zargensa da aka yi da hannu a harin ta'addancin da aka kai a makon jiya a birnin Wagadugu. Ga Suleiman Mamman Barma da ƙarin bayani. a taron manema labaran da suka kira a yammacin yau laraba ne magoya bayan jam'iyyar movement democratic pour le mdr tarna da ma danginsa sun tabbatar da cewa shugabansu dr adal rubaid yana birnin wagadugu na kasar burkina faso inda yake amsa tambayoyin jami'an da ke gudanar da bincike akan hare-haren ta'addancin da suka yi sanadiyar mutuwar mutane kusan talatin a makon jiya to amma sun musanta cewa yana kulle a matsayin wanda ke da hannu a wannan ta'asa alamin washar na daga cikin 'yan uwan dan takarar na mdr tarna e an dakatar da shi domin wannan domin a tabbata saboda kasan 'yan ta'addan duka yawanci duk farare ne shi yasa kullum idan kai fari ne za ka samu a yi dan zargin ka kaɗan amma inda aka yi ma tambayoyi gaskiya za ta fito eh, labarin da muka samu zuwa karfe ɗai na yau ba kama shi bane aka yi an kira shi ne domin ya ba da amsar wasu jerin tambayoyin da ake ma mutane idan irin wannan hargitsin ya samu eh, don a yi bincike a san gaskiyar lamarin wake da hannu ciki da wanda bai da hannu eh, shi dai dr adel rubin ya kasance mutum ne da ya kai ziyara a burkina faso Eh, domin wasu ayyuka wanda kuka sani na 'yan siyasa kullum ba a rasa lokacin ne abun ya ritsa da shi a cikin wannan otel na esplandin wanda har ma wata talabijin ta burkina faso wanda ake kira burkina info ta rubuto a ƙarƙashin labarin gaugawa da take ba da ce sun cinka shi yana ma wanda suka ji rauni magani ya nuna aikin shi na kawo agaji na matsayin shi na dokta A wannan sanarwa sakataren jam'iyyar ta MDR Tarna Saidu Abdu ya bayyana cewa shugaban jam'iyyar yana cikin koshin lafiya sannan ya ci gaba da cewa. Nous tenons de ce Muna isar da godiya ga ministocin harkokin wajen kasar Niger da na Burkina Faso waɗanda ke faɗi tashin ganin an bai wa ɗan takarar MDR tarna Dr. Adel Rubai dukkan wata kulawar da ta dace da matsayinsa na mai neman shugabancin ƙasa. jami'in kiwon lafiya mai matsayin doctor dr adal rubaid wanda a watan agustan 2015 ne ya kafa jam'iyyar mdr tarna ba abzine ne dan asalin yankin tawa ta kasar nijar sile mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Madalla a gaishe da da Barma. Daga Nijar kuma bari mu dawo Najeriya. A yau ne shugaba Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa ta musamman da jami'an da ke kula da sha'anin kiwon lafiya baki ɗaya na Najeriya, a ciki har da kasaitattun attajiran nan Mr. Bill Gates da Alhaji Aliko kwadangwate waɗanda suka fi tallafawa Najeriya wajen ɗaukan matakan yaƙi da cututtuka da ke addaba al'umma, musamman ma cutar shan inna ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. bayan kammala taron ne na gana da dr ado muhammad babban sakatare na hukumar kiwon lafiya mataki na farko a najeriya domin in ji karin bayani akan irin ganawarsu da shugaban kasa muhammad buhari to gana mu yau ya yi kyau sosai tunda da wanda ya fi kudi a duniya gaba da tajirin nan watan mr bill gates da kuma wanda ya fi eh, arziki a afirka watan alhaji aliko dangote sun zo wajen shugaban kasa zuwa na zuwa kuma na yabawa kuma zuwa na watan gama duk duniya da Najeriya cewa suna goyon bayan watan cigaba da Najeriya ta samu akan cutar shan inna watan gagarumin cigaba din nan wanda kasar ta dakatar da cutar shan inna kuma sun zo sun gama shugaban kasa kuma cewa a banda ma cutar shan inna suna jin daɗin cigaba da aka samu akan rigirgi mace na mutuwan yara don watan cutuka na rigakafi kuma shi shugaban kasa ya ji daɗin magana nan kuma ya bayyana musu cewa a Najeriya za ta tabbatar cewa da wannan cikin da aka samu in Allah ya da shekara dubu biyu da goma sha bakwai babu wani yaro ko yarinya zai kamu shantayin na wannan kasar kuma mu da muke ma'aikatan kiwon lafiya ya gaya ma ministan da kuma ni babban daraktan matakin farko ya ba mu umarni cewa mu tabbata cewa a wannan kasar kar ko yaro ko yarinya su kamu da shansha'in na kuma mu ci gaba da kokari da muke da yaki da muke na rage mace-macen yara ta hanyar wato kafi. Yanzu dokta kana nufin a duk fadin Najeriya babu wani yaro ko yarinya da ke da ciwon cutar shan inna dinnan kenan kamar an gama ai nasarar shi a duk fadin Najeriya. eh to yanzu da da muke ciki ah, babu yaro ko yarinya da suka kamu da cutar shan inna wannan kasar cikin watanni goma sha takwas kenan amma kuma in kasa dai ta kai wata goma sha biyu akan ce kasa ta dakatar cutar to mu yanzu mu ce wata goma sha biyu mun kai wata goma sha takwas sakan najeriya an cire ta daga kasashen nan wanda suke yaudan cutar shan inna kuma ya rage mana watanni goma sha shida yanzu don a kau da gaba daya ce najeriya ta zama ƙasa wanda babu cushen ina. Dr. Ado Muhammad kenan babban sakatare na hukumar kula da kiwon lafiya a matakin farko ta ƙasa a tattauna da na yi da shi bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kammala ganawa. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, Madalla a gaishe da Umar Faruk Musa. Yau muna son jin ra'ayoyinku kan shin waɗanne irin canje-canje kuke gani a gwamnati da suka shafi rayuwarku bayan ga kama-kaman da hukumar EFCC ke yi. Kuma lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To Madalla kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Eko. lafiya. kalau ya gajiya da wa muke magana. Sunana Usman Lili dan Nije daga Lagos. To Malam Usman wani mecece gudunmuwarka akan wannan batun da muke tattauna wani canje-canje kake gani? Malam Usman daga Lagos ko kana jin mu? Amma ga dukkan alamun layin Malam Usman daga Lagos ya goce yanzu kuma bari mu wari. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Ya magana da Ibrahim Abubakar daga Wari. To Mala Ibrahim wani canje-canje kake gani a inda kake koko in ce a gwamnatin Najeriya baki ɗaya ma? Gaskiya akwai canje-canje saboda ya zama bai aiki saboda ya kamata abin so da suka sace mana kuɗi To banda waɗanda suka saci kuɗin kuma da hukumar EFCC ke ta zalako su ɗaya bayan ɗaya wani canji kake gani? Gaskiya har yanzu ba a samu canji ba especially nan kudu kowa kusa yake ba kuɗi ba kuɗi amma insha Allah na ga tunda baba yana iya kokarin shi to insha Allah na san komai zai kuɗe nan gaba. To Malam Ibrahim kenan daga wari mun gode to ka huta lafiya mun samu kira kuma daga jihar Plateau. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Plateau. Kuna magana da Bala Komanda daga Tukur jihar Plateau. To Bala Komanda wani canje-canje kake gani a gwamnati bayan ga kama-kaman da hukumar EFCC ke yi? Eh to wannan gaskiya ne ni muna goyon bayan wannan kama-kaman saboda gaskiya mun talakawa yanzu ne muka san cewa an cuce mu tun zamanin lokacin da wancan gwamnati ta shuɗe an cuce mu to yanzu ne muka san cewa ana ta zaƙulo a zalimai to muna nan muna roƙon Allah ubangiji Allah ya ba su ikon fito da sauran azzaliman an kuma a yi maganin su. To Malam Bala Kwamanda mun gode da ra'ayin da ka ba mu har yanzu dai mun ƙara samun wani kiran daga nan jihar Plateau. Eh, salamu alaikum wane ne daga Wa alaikum salamu da wa muke eh, magana? babara biyu ne mai manja daga Plateau State. To babara biyu me za ka ce game da batunmu na yau? Eh, ana magana a kan abin nan na bincike na NCC ko? A muna magana ne akan wani irin canje-canje ne kake gani da gwamnati ke yi bayan ga kama-kaman da EFCC ke yi. Canje-canjen da ake yi a kan ne? canje-canjen da kake gani wani sauyi kake gani mai gwamnati ke yi bayan ga kama-kaman da hukumar efcc ke yi ah, gaskiya tsakani da allah mu ba abin da na faɗa mu ba buhari tsakani da allah hmm. iya ƙoƙarinsa na canji ko canji da muka samu yau ko wannan kuɗin da ake ta mayar wannan yanzu a ce mayar wannan ya je ya mayar tun ba a kama shi ba ba a yi magana ba da kansa ai an samu canji ba a yi maganan mutum ba sai ya ga ya je ya ba da kuɗi yan je ya mayar da kansa to kaga wannan ana ganin ai akwai abin da za a shi a ciki to baba rabu daga plateau mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je maiduguri salamu alaikum wane ne daga maiduguri amin wa alaikum wa alaikum hamza ibrahim ne daga maiduguri to me za ka ce game da batun yau da muke tattaunawa a kai wannan yi wani hawa yawa kai a gaskiya mun ji daɗi da kuma nuna ta neman kuma ta samu kuma sai a wannan kare wala na ji daɗi wala na da taya kuma na kuma na muku godiya Allah sarki to wane canje-canje eh, kake gani a Najeriya yanzu? to abin da a gaskiya mun samu gwamnati mai tsakwaran ra'ayi ko wani ci gaba kuma alhamdulillah mu a nan mai duguri mun kai canji daban da musamman ma zaman lafiya ya fara dawowa to mun gode da gudunmuwarka daga maiduguri yanzu kuma bari mu je taraba salamu alaikum wane ne daga taraba bose ne bakari bose To Malam Bakare wane canje-canje kake gani da gwamnati ta kawo a Najeriya bayan ga kama-kaman da hukumar AFCC ke yi da binciken da ake gudanarwa yanzu haka? Mu muka gani a Taraba insha Allah muna jira mu gani abinda babu Buhari ake yanzu na kama mutanen nan a kama mana barayi don a kwace mana dukiyarmu daga hannayensu a kwace mana yanci daga hannunsu abun ya tasiri sosai. To Malam Bukar daga Taraba mun gode da ka yanzu kuma bari mu je kogi. Albarka, Yusuf daga Bagana. To Malam Yusuf daga kogi ce gudunmuwa ka a wannan batun namu na yau. Gudunmuwa da ne na samu yau Allah ya saka muku da alherin da mu talaka za mu samu bayani a zuciya mu yi magana mm. abin da ya raya mu. Haka. To malami na kogi ga dukkan alamu layin shi ya goce amma yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Abuja. Abdullahi mai shayi limamin masallacin jaje gareji na sarkin yamma Sakkwato. To malam Abdullahi wani sauyi ko canje-canje kake gani a Najeriya yanzu haka? To alhamdulillahi mu mun ga canji da kuma sauyi domin duk mutumin da ya san halin da ake ciki na rashin wuta a hmm. yanzu nan za ka ga wuta ta haɗu ko ina sai ka ga an kwana an wuni ba doke wuta ba hmm. saboda haka mu mun ga canji tun anan saboda haka wanga mulki muna taya buhari addu'a a kowane lokaci allah ta'ala ya ƙara mai tsawon rai hmm. allah ta'ala ya taimake shi ya kare shi ga sharrin makiya amma mu muna kyautata mai zato da hira yan majalisun su irin su sarkin yamma duka suna ta kokari domin a ga an taimaka ma al'umma to malam abdullahi daga abuja mun gode da gudunmuwarka yanzu kuma bari mu je jihar kaduna wa alaikum salamu da wa muke magana daga kaduna suna magana da ahmed sula mai ruwa babban odita na kungiyar tukuna da wurawa na jihar kaduna To Ahmad Ahmed me zaka ce game da batun da muke tattaunawa a kai wani canji kake gani a Najeriya? To alhamdulillah ko ba komai a Najeriya yanzu mun samu canji mun gane macutanmu da masoyanmu. Mm. Dan kudaden da aka ce ana kwashewa an aji kuɗi dan ai tsaro. Aka zo ana raba kudaden nan sai ka ce kuɗin gado. Yau hmm. aka waye gari ana za ku mutanen na wanda muke ganin suna da mutunci suna da daraja yau ba maganin mutuncin da darajar su saboda ɗarurruka mutane da aka kashe sakamakon wannan kalmar kuɗi suka da aka kisai mu kamai wannan ma kawai babban canji ne garin muna godiya ga Allah ga Allah tona masa asiri masa don ko su ne To Malam Ahmed daga Kaduna mun gode kuma anan muka kawo ƙarshen karɓar wayoyinmu sai kuma gobe in Allah kai mu za mu sake baku wata damai. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shugaban kasa john ramani muhammad ya sallame ministan matasa da wasanni dr mustapha ahmed inda ya nada tsohon dan jarida kuma karamin minista honorable edwin nilante poy a madadinsa a wani garan bawul da shugaban kasar ya sanar tsakanin ministocinsa a jiya talata kafin wannan sallama akwai labari da ke yawo cewar aikin ministan ne bai burke shugaban kasan ba don haka zai iya ta yasa don kawo wanda zai iya taimaka masa a kokarin da shugaban yake yi a sake zaɓensa a matsayin shugaban kasa a karo na biyu masu kula da ala al'amuran siyasa sun hangi cewar za a iya sallamar ministan ganin shi dr mustapha ba shi da wata masaniya akan harkar wasanni wanda hakan dai ya tabka tafka ta a sashen wasannin kasar mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta ghana wato gfa george afriye ya ce dan wasan ghana haifafen kasar jamus kevin prince buatin ya zama labari a cikin kungiyar ghana black stars mukaddashin shugaban na gfa ya ce kevin boateng zai iya ci gaba da wasansa a ac milan amma dai a ghana bai yiwuwa saboda dakatarwar da ke kansa har yanzu yana aiki george afrige ya yi wannan jawabi ne a lokacin da 'yan jarida suka mai tambaya akan wannan dan wasa ya ce kevin prince boatin ya yi amfani da wasu munanan kalamai ne akan kot ɗinsa a fiya shi yasa aka mai wannan dakatarwar sai baba ya gani kudin super eagles ta nigeria sunday olisa ya ce nasara da 'yan wasansa suka yi kan abokan karawansu niger da ci hudu da daya a ranar litinin a wasannin cin kofis da karun afirka masu wasannin cikin gida na chan a kasar rwanda ba shine ke tabbatar da 'yan wasan nashi za su iya daukan kofin ba olisa da yake cike da farin ciki kuma yana yaba wa 'yan wasansa ya ce wasan yanzu ne ya fara don haka bai kamata a yi garajen daukan nigeria a matsayin wacce za ta lashe kofin ba a wasa na gaba a rukunin c nigeria za ta fafata ne da kasar Tunisia a ranar Juma'a a yayin da Nijar kuma za ta raba rana da kasar Gini. dan kwallon portugal da ke wasansa a real madrid cristiano ronaldo ya fi lionel messi na kungiyar barcelona yawan zira kwallaye a kakar wasan shekarar 2015 da kuma 2016 ronaldo mai shekara 30 ya buga wasanni 28 ya kuma ci kwallaye 27 a bana inda ya fara cin kwallaye biyar a fafatawar da madrid ta doke espanyol da ci shida da nema a ranar 12 ga watan satumba shekarar 2015 shi kuwa messi dan kwallon argentina mai shekaru 28 ya buga wasanni wasanni 23 ne inda ya ci kwallaye 19 ya kuma fara cin kwallaye guda biyu a kakar bana a karawa da barcelona ta ci sevilla da ci hudu da biyar a uefa super cup ranar 11 ga watan agustan shekarar 2015 messi ne ya lashe kyautar ballon d'or ta bana kuma karo na biyar kenan inda ronaldo wanda ya lashe kyautar sau uku ya yi na biyu sa'annan nema na kasar brazil ya yi na uku. Ga sharhin murar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kikikakar siyasa da aka shafe shekaru hudu ana yi a kasar Libya tun bayan haɓar da gwamnatin muhammad Gaddafi ta raba kasar gida biyu ta kuma haddasa rashin kwanciyar hankali. ranar goma sha bakwai ga watan disamban shekarar ta wuce majalisar ɗinkin duniya ta shawo kan shugabannin gwamnatocin biyu tare da manyan 'yan siyasa da ke zaman kansu suka amince ya kafa gwamnatin haɗin kai daga baya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ranar 23 ga watan disamban ya amince da shirin shugabannin siyasar libya kana ya tsare da wani ƙuduri mai lamba 2259 da ya yi marhaban da sabuwar gwamnatin haɗin kan lamarin da ya wa duniya cewa sabuwar gwamnatin ita ce za ta zama ɗaya tilo halattacciya a ƙasar libya yanzu majalisar shugabancin libya da za ta jagoranci sabuwar gwamnatin tana aiki ka'in da na'in tare da goyon bayan majalisar ɗinkin duniya domin fitowa da sabuwar gwamnati domin a tunkari barazanar da isis tare da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke yi wa libya ƙasar na buƙatar haɗaɗɗiyar gwamnati cikin makonnin da suka gabata ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke da alaƙa da isis sun kai munanan hare-hare cikin libyar a makon farkon wannan watan na janairu sai da suka yi kokarin cafke tashar mai da ke sidra da kuma garin raslanuf da ke kusa mai albarkatun man fetur har suka cinna ma tankunan mai wuta ranar bakwai ga wannan watan janairu ma wani dan kunar bakin wake ya tuka wata babbar mota shaƙe da bamabamai ya kusa inda ake horar da dakarun da ke tsare gabar tekun kasar akalla mutane 65 ne suka sheka lahira amurka ta yi allah wadai da irin waɗannan hare-haren daga kausar lafazi ta kuma miƙa eh, saƙon jajanta ga iyalan waɗanda suka rasa 'yan uwa masu sassauran ra'ayi da suka haɗa da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da isis suna yi wa 'yan libya barazana a duk faɗin ƙasar hararen da suke kaiwa kan rijiyoyin mai suna yi wa albarkatun da 'yan libya suka mallaka ne barazana in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby waɗannan lamuran sun sake jaddada buƙatar da ke akwai cewa shugabannin siyasar libya su gaggauta kafa gwamnatin haɗin kai kamar yadda aka ƙayyade a yarjejeniyar siyasa da suka cimma wannan mataki ne mai mahimmanci wajen takalar matsalolin jin ƙai da tattalin arziki da kuma tsaro da suka addabi ƙasar. sharhi muryar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya shugaban najeriya muhammadu buhari ya zargi barayin 'yan siyasa wajen rage karfin sojan kasar a yaƙi da ake da mayakan ƙungiyar boko haram amma masana al'amuran yau da kullum na ganin kasawar da sojojin najeriya suka yi ba wai kawai daga matsalar sace kuɗin najeriya ba ce kaɗai an zargi manyan-manyan jami'an tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta goodluck jonathan da laifin cin hanci da rashawa cikin makonnin da suka wuce ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ta damu matuƙa da fitowar rahotannin da ke cewa ana take haƙƙin bil'adama a ƙasar Birindi cikin watanni tara da aka kwashe ana tashe-tashen hankulan siyasa ƙasar amurka ta ce dole ne china ta haɗu da sauran ƙasashen duniya domin tsawala takunkumi kan ƙasar koriya ta arewa kan gwajin nukiliyan nukiliyanta na baya-bayan nan a saboda irin dangantaka ta musamman da take da ita da koriya ta arewa mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken shine ya wannan kira a yau laraba sakataren tsaron amurka a shikata kuma ya sanar cewa za a yi taron ministoci 26 a brazil nan da mako uku Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya Muhammad Sani Ibrahim Gumel da amaryarsa Fatima Abdullahi Gumel murnar ɗaurin aurensa da za a yi ranar Juma'a nan 22 ga wannan watan idan Allah ya kai mu da misalin karfe biyu na yamma a babban masallacin mai martaba sarkin Gumel. yanzu a madadin sarfil hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniya mu mr rashad maryam dauda ke cewa ku huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.